An yi taron gangami na motsa jam'iyyar APC tare da buɗe ofishin yakin neman zaɓe a matsabar macika a ƙaramar hukumar sabuwa. Dubban magoya bayan jam'iyyar APC ne suka fito kwai da kwalkwata maza da mata domin ƙara nuna goyon bayan su ga jam'iyyar APC da kuma ɗan takarar majalisar dokokin jihar Katsina mai wakiltar ƙaramar hukumar sabuwa Honorable Ibrahim Danjuma Macika. ranar Juma'a 11 ga watan 11 shekara ta 2022 aka gudanar da taron gangamin tare da bikin buɗe ofishin yakin neman zaben ɗan takarar majalisa mai wakiltar karamar hukumar sabuwa wannan ƙungiyar nan mai suna kaka support group ta shirya da yake gabatar da jawabinsa ɗan majalisar mai wakiltar karamar hukumar sabuwa honorable ibrahim danjuma macika ya bayyana jin daɗinsa tare da gode ma al'ummar da suka taru domin nuna goyon bayansu ga jam'iyyar apc macika kowa ya sani ta jam'iyyar apc ce kowa ya sani karamar hukumar sabuwa ta jam'iyyar apc ce a wanda suka zo suka yi wannan abun jam'iyyar apc ta yi masu riga da wando har da babban riga da hula ya ciki wallahi sanin ku ne in mutum ya ce ubangidan shi ya fita apc wannan ubangidan na shi ke rikar jam'iyyar apc shekara bakwai ta wuce ko shekara takwas ba abin da ya kamata ya girma ko mai wanda mai mai ba don haka mu muna jam'iyyar nan kuma duk wanda ya taba ta a shirye muke ba shi amsa saboda mun san abin da aka yi mashi shi wanda yake ikirarin ya bar jam'iyyar apc kun sani cewa jam'iyyar apc ta yi mashi sakatare na local government wanda sakatare lagos wata uku da suka wuce ina jin ba kai ba shine ya wakilci su uku ne suka wakilce mu a national delegate wanda ciya mun ga shaida ne mun je kallo mun ga abin da alheri da suka samu wallahi billahi har yi apdp ta gama mulkin samu ba zai taba samu abin da ya samu ya samu abin da ya taba gani da halarci ya yi majami'ar apc cewa ya fi gidan shi mu gare ne muna nan kuma insha Allah za a ga abubuwan da ba imani ba yan uwa matasa muna godiya muna godiya muna godiya kazalika ya kuma yi addu'a yadda kowa ya zo lafiya Allah mai da kowa gida lafiya shi ma da yake tofa albarkacin bakin sa shugaban karamar hukumar sabuwa wani faruk hayatu ya bayyana cewa a iya ganin shi al'ummar da suka taru a macika ya bayyana mashi cewa jam'iyyar apc suke wannan dan ku da yake a can yake wakiltar karamar hukumar sabuwa a can a katsina muna so da mu da ku musamman ku da mu in na ce ku da mu wato ina magana macika ina maganan mai bako kowa san macika ya san magana da mai bako abu ɗaya ce mun ji satin da ya wuce an ce wai akwai akwai wasu sun zo a nan duka wasu su ne akwai kuna da mu mun ba mu da a dokoki ta jihar katsina wakilin mu a can ba mu da wanda wuce kaka kuma shi ne a jiya shi ne a yau ko su ƙara rike jam'iyyar apc domin ƙara samun roman demokuraɗiyya da ƙarshe ya yi addu'a Allah mai da kowa gidansa lafiya mutane da dama suka tofa albarkacin bakinsu daga ciki akwai shugaban jam'iyyar apc na karamar hukumar sabuwa shugabannin ƙungiya na kaka matuka shugabannin ƙungiyar ta kaka support group da dai sauransu bayan buɗe ofishin ɗan majalisar da sauran al'umma sun zagaya a cikin garin matuka domin gaisawa da al'umma rashin rahoton kenan muhammad mas'ud abu mobile media cure.